Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harandar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 24 ga watan Disamba na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Kwanaki kaɗan kamun rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka masu bashi shawara sun ce yana buƙatar lokaci ko akan mene. Alƙalin ma'anan Amurka na ƙara bayyana ɗaruruwan mutane na rasa ayyukan yi ko kan wani dalili. Su kuwa kamfanonin Pfizer da BioNTech sun ce za su wadatar da Amurka da allurar rigakafin corona. Kanin labaran kenan aka saurara. cikin shirin za a ji cewa wani ɗan najeriya ya maka shugaba muhammadu buhari a kotu ko me ya zafi haka domin ta tabbatar da cewa ta sauka daga kan mulki kuma ta biya diyan rayuka da property ma'ana da dukiyoyin da aka yi asara a Najeriya especially arewacin Najeriya haka kuma ra'aji cewa a daidai lokacin da ake tafiye-tafiye da shirin bikin Kirsimeti Rantunan tsaron fararen kaya ta civil defense ta shirya baiwa matafiya tsaro ban matsalan da direbobinmu mu suka fuskanta a kan hanya shine rashin tsaro a kan hanya wallahi yanzu musamman a fa'in ka tashi tsakanin maiduguri da manguno kafin ka je. A jamhuriyar Nijar kuwa yayin da ya rage 'yan kwanaki ai babban zaɓe ana fuskantar yaduwar labaran karya ta kafofin sada zumunta. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafi da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya. a daidai lokacin da ya rage makonni a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin sabon shugaban kasar Amurka a ranar 20 ga watan Janairu. Manyan masu bashi shawara sun ce suna buƙatar lokaci don su warware wasu tsare-tsare da gwamnatin nan ta Donald Trump ta shimfiɗa musamman akan harkar da ta shafi baƙi da tsaron bakin iyakoki. A wata ganawa da jaridar EFE ɗaya daga cikin mukarraban Joe Biden, Susan Rice, wadda za ta jagoranci harkokin cikin gida, da Jake Sullivan, shi kuwa mai ba da shawara ɓangaren tsaron cikin gida, sun ce shirin takaita shigowar baƙi ƙasar da gwamnatin Trump ta kafa zai ɗauke su lokaci kamun su iya kawar da dokar. Amma za mu iya ɗaukar wasu matakai don canza wasu dokoki nan take, sauran kuwa za su ɗauke mu lokaci. kana yanayin da ake da shi a bakin iyakoki zai ɗauki lokaci mu magance su don kuwa sun yi barna mai yawa a cikin shekarunsu hudu amma mun ƙuduri aniyar gyara ma komai zama a cewar rice a lokacin da yake magana da manema labarai ranar talata a gidansa da ke delaware Joe Biden cewa ya yi yanzu haka har ya gana da shugaban kasar Mexico Manuela Lopez Obrado a kan baki da wasu kasashen kudancin Amurka. Ya ɗau alkawalin samar da tsari da zai mutunta bil'adama. Amma yana tsammanin wannan aikin zai ɗauke shi nan da kimanin watanni shida kamun ya iya cimma burinsa. A makon da ya gabata kimanin Amurkawa dubu ɗari takwas da uku suka shigar da takardunsu na neman tallafin gwamnati da ake baiwa marasa aikin yi. Wannan shi ne lokaci mafi yawan marasa aikin yi a tarihi. Don ko a makon da ya wuce an samu mutane dubu tamanin da tara da suka rubuta. Ma'aikatar ayyuka a jiya Laraba ta ruwaito cewar annobar coronavirus na cikin watanninta na tara wanda ta ƙara samar da rashin aikin yi a ƙasar. Kusan mutane miliyan goma cikin miliyan ashirin da biyu da suka rasa ayyukansu har yanzu ba su da aikin yi a Amurka. Kimanin kashi shida da ɗigo bakwai cikin ɗari kenan a watan Nuwamba. wanda masana ke cewar waɗannan alƙalumin za su ci gaba da hauhawa cikin watanni masu zuwa. Ɗaukar ma'aikata tun daga watan Nuwamba ya tsaya a cikin watanni biyar a jere. Kamfanoni kuwa suna ƙin ɗaukar mutane aikin yi. alkalin mai 'yan makonnin nan da suka gabata a na nuni da cewar akwai mutane miliyan shida da dubu ɗari tara da suka rasa ayyuka a watan maris tun farkon korona, amma wannan shine abu da aka daɗe ba a gani ba tun a shekarun alif ɗari tara da sittin Masu sauraro kada dai kumanta labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Kamfanin Pfizer da BioNTech a ranar Laraba sun sanar da cewar za su ƙara wadatar da Amurka da allurar rigakafin corona har miliyan ɗari ganin yadda annobar ke ƙara yaɗuwa a ƙasar. kamfanonin dai sun ce nan da zuwa ƙarshen watan yuli suke fatar kammala wadatar da ƙasar da allurar rigakafin ta corona wanda yarjejeniyar su da gwamnatin tarayya shine su haɗa maganin har na dala amurka biliyan biyu samar da ƙarin allurar nan da zuwa tsakiyar shekarar 2021 zai taimaka iya samun sauƙin annobar a cewar sakataren harkokin lafiya alex azar a wata sanarwa wannan ƙarin sayan maganin zai ƙara baiwa amurkawa ƙwarin gwiwar cewar za a samar da allurar ga duk amurkawa da ke buƙatar ta nan da zuwa ƙarshen watan yuni na 2021 A ranar 11 ga watan Disamba ne hukumar tantance abinci da magunguna ta amince da gwajin maganin na Pfizer da BioNTech don samar da maganin cikin gaggawa da gwamnatin tarayya ta fara siya na adadin mutum miliyan ɗari. Yarjejeniyar da aka sanar a ranar Laraba ta fayyace cewar kamfanonin za su samar da allurar da ta kai miliyan saba'in nan da zuwa ranar talatin ga watan yuni wanda kuma sauran miliyan talatin kuwa a yarjejeniyar za a gabatar da su zuwa ranar talatin da ɗaya ga watan yuli gwamnati kuma a shirye take ta siya allurar da ta kai miliyan ɗari hudu. in an jima kaɗan yusuf zai sake dawowa da labarai kafin nan tsohon ɗan takarar gwamna a jam'iyyar aac african action congress a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya alhaji awal uba wanda aka fi sani da aa uba ya maka shugaba muhammadu buhari a kotu saboda ci gaba da rike shugabannin tsaron kasar duk da cewa sun gaza shawo kan matsalar tsaro da ke addaba kasar. kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Madina Dauda ta haɗo mana. Alhaji Awal A. Uba ya shigar da ƙarar a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja inda ya roƙi kotu da ta umarci shugaba Buhari da ya sauka daga kan kujerar mulki da shi da dukkan shugabannin hukumomin tsaron ƙasar baki ɗaya. A. Uba ya ce ya ɗauki matakin ne a madadin shiyar Arewa waɗanda ke fama da rashin tsaro tun tsawon shekarun da shugaba Buhari yake kan mulki. Ba mu da buri illa mu ga cewa duk mutumin da ya yi asara a arewacin Najeriya ta bangaren property gwamnatin tarayya ta biya shi hakkinsa ma'ana ta biya shi diya na wannan asaran da ya sakamakon rashin tsaro a ƙasar nan da kuma mutanen da suka rasa rayukansu a arewacin najeriya gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa ta biya su wa'innan diyan wa'inda suka rasa rayukansu a biya iyalansu diyan gawawwakin shine aikin gwamnati shi yasa ni na garzaya kotu na kai karan gwamnatin tarayya domin ta tabbatar da cewa ta sauka daga kan mulki kuma ta biya diyan rayuka da property ma'ana da dukiyoyin da aka yi asara a Najeriya especially arewacin Najeriya. Shi ma dai eh, A cikin shugabannin ƙungiyar muryar talaka, Sale Bakuru Sabon Fegi, ya ce shi bai amince da kiran shugaba Buhari ya sauka ba, amma yana so a canja shugabannin hukumomin tsaro. Abin da dukkan mu talakawan Najeriya muka fi zuba ido shine akan harkar tsaro, a sauke shugabannin tsaro a canja wa'yansu. Ta haka ne muke ganin cewa za a samu canji a bangaren tsaro, duba da cewa wa'yannan mutanen da suke kai a yanzu sun ɗauki lokaci, wadda kuma akwai wasu wadda suna jiran su wa'yannan mutanen su gusa su ma su matsa gaba saboda ci gaban aiki to idan aka yi haka muna ganin cewa shi kansa shugaban kasa zai samu yabo daga gurin al'ummar da yake shugabanta ganin cewa yanzu kowa yana ganin laifinsa shi kuwa dare a fannin shari'a barista abdulkadir alhaji sani ya ce shigar da kara akan wani abu da ya shige wa dan kasa duhu huruminsa ne Dan kasa yana da 'yancin ya kai shugaban kasa kara ma'ana idan a fahimtarsa yana ganin cewa ban ƙasa ya yi ko karan tsaye haka ko kuma ya karya dokoki na ƙasa akan abubuwan da bai dace a ce ya yi ba kuma ya yi wanda doka ta tanade shi abin da nake so ki fahimta anan, kundin tsarin mulki ya ba ma shugaban ƙasa kariya akan wasu irin ƙararraki alal misali kamar abinda da za a ce wai ko shugaban ƙasa yi na laifi kar ya zama an ɗauki hankalin shugaban ƙasa bai iya a da Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Yusuf ya dawo da labarai. Hukumomi a Afghanistan sun ce wani mutum dauke da bindiga ya hallaka shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a Kabul. Wannan shine harin ta'addanci na baya-bayan nan da aka kai kan fitattun fararen hula, amma babu wanda ya dauki alhakin kai harin. mutane da dama suka mutu a har-haren da aka kai musamman a babban birnin afghanistan waɗanda harin ya shafa sun hada da masu rajin kare haƙƙin bil'adama 'yan jarida 'yan siyasa da jami'an gwamnati 'yan sanda sun ce wani da ba tantance ba ɗauke da bindiga ya buɗe wuta a motar da ke ɗauke da shugaban hukumar tabbatar da zaɓe na gaskiya da adalci muhammad yusuf rashid a lokacin da yake kan hanyar sata zuwa ofis harin dai ya raunata direban shi a wani wuri kuwa a birnin kabul 'yan sanda sun ce bam ya tashi a wata motar 'yan sanda inda jami'in 'yan sanda ɗaya ya mutu wasu biyu kuwa suka jikkata ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke afghanistan ya yi allah wadai da kashe rashid da ma wasu har-hare akan wasu mutanen kirki kana da neman mahukunta su hukunta duk wanda aka samu da aikata wannan mummunan aikin. A ƙarshe kuma afuwa da shugaban ƙasa ya yi a kan wasu mutum hudu da aka yanke wa hukunci waɗanda suka kashe fararen hula fiye da dozin a Iraki. Ya harzika fararen hula da wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama a Irakin. mutanen dai sun yi harbi a cikin birnin Baghdad cikin bainar jama'a a watan Satumbar 2007 lamarin da ya jawo hankalin kasashen duniya wanda hakan ya sa ake kallon Amurka da wannan laifin lokacin yaƙi a ƙasar ta Iraki. An dai kwashe shekaru ana shari'a a kan laifin a birnin Washington amma shekaran jiya talata bayan sanarwar da shugaban ƙasa ya bayar na yi wa waɗanda ake tuhuma a huwa ya sa komai game da shari'ar ya koma baya. Wannan shine abu da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da 'yan ƙasar ta Iraki suka kira rashin adalci na ƙin ƙarawa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. a daidai lokacin da babban zaɓe a jamhuriyar Nijar ke karatowa. Labaran karya marasa tushe na ci gaba da mamaye kafofin sada zumunta a ƙasar. Kuma wakilin Haruna Mambako ya duba mana wannan matsala. Ana gab da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa zagaye na farko da mana 'yan majalisun dokoki na ƙasa a ranar Lahadi mai zuwa 27 ga watan Disamba idan Allahu ya kai mu a jamhuriyar Nijar. Zantuttukan ƙarya ko na ƙamzon kurege da ake tsoron su kawo rudani da ma haddasa a shigil ga zaben ne ake huskanta a wannan lokaci. Kasancewa ini ake yi a jamhuriyar ta Nijar a wannan lokacin na yakin neman zaɓe in kaji wannan zance caca a kawoyin internet na sadarwa kuma 'yan anjima ka ji saɓanin haka a yanar gizo. Abdulaziz Musa wani ne mai nazarin harkokin yau da kullum a jamhuriyar ta Nijar kuma memba ne na ƙungiyoyin fara hula. Yau intanet ya sa labari ba sai ka biya manyan kuɗi ko ka kayi dogon bincike kana samu su a karo su so. Babban matsalar da adda kwai ƙarya ta yi ce. Ƙarya ta yi Yawan ƙarya kan ina ya tashi yau da sayi in yi montaji abin da ake zumunta shi eh, ina yin hada waɗansu hotuna na kantun da akwai application da yawa da zai sa misali yau ni ina nan kwana ma sai a gani ina amurka ina tare da shugaban ƙasar amurka matsalar da ce balle yanzu an shiga fannin siyasa. Batutuwan na yanar gizo ko social media na kasancewa a jamhuriyar Nijar tamkar konewar guje biri a gona irin wannan lokacin na shirin tunkarar zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki a Nijar din. Waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun koka da batu batutuwan kamzon kurege da ke yawo a social media waɗanda ke iya tayar da hankali a lokacin zaɓe. Umaru Musa matsayi na dai na ɗan ƙasa irin wannan abubuwa na da aka turo a ga salulin ne gaskiya irin shi shi ka kawo wa saɓani inda son muna wannan abu ma a tsaida shi har bayan zaɓe gana mu gani saboda waɗannan abubuwa suna ka cikas sai a ce wani kazana wani kazana a ƙirƙiro ma wani sheri wanda ba shi ba. Asman Fasa Atlantic gaskiya ne zo sai so abu da wanda yake yana muhimmanci amma mutane sun kamar da shi abin yaudarar mutane da shi tunda gaskiya yanzu ya ɗaya ɗan da aka bisa gare shi mahiwanci da bisa siyasa duk ƙarya ce guda guda cikin kashi uku da ake samun kashi guda wanda an na kwarai da zo sosiyo a yanzu yanzu zancen siyasan da ake ciki saman sosiyo za ka tarra za su kawo su tana cikin kasan wancin shi yanzu abubuwan da ake ciki siyasa saman sosiyo gaskiya abubuwan sai dai mu ce mata samu su daina gaskiya haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gai da Haruna Mamman Bako. Idan muka koma Najeriya, hukumar bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense ta shirya wani haɗin gwiwa tsakanin jami'an 'yan sanda don tallafa mabiya addinin Kirista wajen gudanar da bukukuwan Kirsimati ba tare da samun wani tashin hankali ba. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Hukumar bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice. ta ta shirya haɗin gwiwa tsakanin su da jami'an 'yan sanda don tallafa mabiya addinin kirista wajen gudanar da bukukuwan Kirsimeti lafiya kalau ba tare da samun wani tashin tashina ba. rundunar ta ce yanzu tana da ma'aikata fiye da dubu uku da ta zuba dukkanin fadin jihar borno da kuma za sa ido game da yadda za a gudanar da waɗannan bukukuwan kirsimeti shugaban hukumar na ƙasa alhaji abdullahi gana muhammed ya ce yanzu hakan suna da kuma wasu ma'aikata da suka horar da su don taimaka manoma da ake kira agro rangers da yanzu hakan za su dinga baiwa manoma tsaro a dukkanin wuraren da suke don tabbatar da cewa manoman sun gudanar da harkokin nomansu ba tare da wani fargaba ba shugaban ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya kawo ziyarar kwanaki biyu a garin baidu Maiduguri. Muna taimakawa kwarai da gaske amma kayan aiki muke bukata muna bukatar kayan aiki mu insha Allah insha Allah kuma ka samu kayan aikin nan za mu samu da zamu yi ma neman karin bindigogi ma neman motoci eh, mun bude wani sabon fanni wanda yake zai ba makiyaya da kuma manoma tsaro shi ake kira agron kagan shi gwamnan nan ya taimaka mana ya ba motoci 20 kuma yana kula da agron nan a wuraren na yanzu na kowane safe sai mun bi manoma zuwa gona kafe shida da safe wani kafe shida da yamma da su gidajensu. kuma tambayi alhaji amadu musa sakataren kungiyar da ake kira nurtw ko wani irin matsaloli ne direbobin na suke fuskanta irin wannan lokaci. ban matsalan da direbobin mu suka fuskanta akan hanya shine rashin tsaro akan hanya wallahi yanzu musamman a fa'in ka tashi tsakanin maiduguri da manguno kafin ka je Kosom, kamar yadda nake gani za a fita a tara direbobi za ka ga wani za a tare a ɗauka direba da mota duka a shiga jeji haka hanyar maiduguri to dama turma kwanaki iri wannan ya cika faruwa duk da sojoji suna kokari sun fita suna operation sun fita har rike hanyar nan an yi ta operating har yanzu muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro muna samun masala a kan hanya don allah a sa ido a duba mana wannan wajen domin a samu wannan abin ya kare haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba na Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Najeriya ta sake shiga idanun duniya shekaru sama da shida bayan sace 'yan matan Chibok inda 'yan bindiga suka sake kai hari a makarantar kwanan ɗalibai a wannan karan suka yi awon gaba da ɗaliban makarantar kimiyya ta daren juma'a 11 ga watan disamba waɗanda zuwa yanzu duk da yake ana yayata labarin tserewar waɗansu ɗalibai sai dai babu tabbacin yanayin da suke ciki wakilin musani sha'ibu malumfashi ya samu zantawa da ɗalibin da ya fara dawowa gida wanda za mu sa sunansa bisa dalilin tsaro ga bayanin nasa dan aji biyar ne da su gaje ko wai eh, bayan da kuka fito press mm. da suka fara wannan harba-harba a lokacin ne suka kada ku kuka yi daji da su eh, a lokacin ne bayan mun zo mun dawo daga united press muna zaune a cikin hostels wasu sun fara cin abinci wasu kuma sun biyi za su fara za su yi wanki mm. to a wannan lokacin muka fara da an fara wannan harba-harba mm. bayan harba-harban an ce sun hauro ta katanga suka shigo makarantar tako to a lokacin ne suka kaɗa ku eh, suna da yawa mu ba ne bayan bayan an yi halin harban kayan su kai bisu buwa makaranta he da muka hita mun hito waje daga cikin houses mm. kana he kuma aka ce mu koma ciki mun koma mun kulle ko ina sai aka rika ce wani aika sun nan sai shigo cikin makaranta he muka hito daga cikin makaranta bayan mun hito daga cikin bayan mun hito daga cikin houses din mm. kowa ruga mun ruga har mun haura katanga sai a karkace mana mu dawo mu dawo mu dawo mun ɗauka 'yan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana sai bayan an mun daddawo an tattara mu wuri guda suna yin fara yin magana ya muka ji yan hilali ne suna magana ne da hausa kuma kayan sojoji ne wasu sauye da kayan sojoji wasu kuma fasinan ne kayan gida ba mm. uniform ba suka zagaye mu sai suka kaɗa ku cewa ku fita kawai eh, suka kaɗo mu ta bakin gate lokacin da za mu hita ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina ta dan sanda ne aka halbe wanda aka halbe din nan ina nan mm. muka raba shi ta gehe muka hita duk gasan sun sa layi har bakin daddin su yan bindiga din mm. mun hita mun ɗauka gari za su wata mu ashe daji za su yi da mu duka hanyar zango da mu wannan project ta zango duka mm. kaɗa mu suka ce ni ta tahiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zagaye mu muna ta tafiya ta tafiya sai suka bayan mun yi tafiya mun yi nisa saman frozen nan sai suka yanki daji kuma hmm. ka ci gaba da tafiya da mu san inda mu kai ba kuka yi tafiya cikin daji eh bayan mun yi nisa cikin dajin nan mun sha tafiya mun daɗe muna tafiya hmm. sai muka kawai muka muka ta an fara zazzaunawa sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan musamman muka shi na ne jiyar da yawa sun yi sun yi fashin duk sun kan jama shi nan mutane ne a saman mashin sun biyu sun yi tunanin yan makarantar ba su da yawa ne sai su dora mu a mashin su loda mu a mashin sai su ga mashinan ba su iya ɗaukan mu sai suka ce kawai a kaɗa mu ta ƙasa da su gaba da tafiya da wannan guraren. ya tafiya ta kasance. da suka ce mana in ka san kana da waya ko kuɗi ko hitila ka ba da an ba haka ba a kama ka da ɗaya daga cikin waya ko kuɗi ko kuma hitila to sai za su halbe ka ne suka kashe ka suka kashe banza. to daga nan dama sai eh muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai wanda ba 'yan makaranta ba manyan mutane hmm. an sako su cikin mu to bayan an sako su cikin mu sai eh muka da yana waya yana cewa duba ga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su to sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu da mu gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi sai wasu tana cewa a bari ta za a kyale su kawai a halbe su yanzu ka sai eh, wani ya ce a tun da ogaga yanda ya ce kawai a kyale su tafi sai aka basu suka taimu kuma aka kaɗa mu cikin daji suka yi ta tafiya. kai ya aka yi ka samu Allah ya kubutar da kai. to bayan dai mun sha wannan tafiya har gari ya waye muna tafiya. cikin daji. to cikin daji ba. Eh. tun da mun hito da takalma to ni takalmi na tun ma bakin gate turere ne ta sama na saki shi ban sanya akai ba aka take mun shi. mutane da yawa kowa ya yi da takalmi shi ba takalmi haka muka fita taka kaya. ko ka sa takalmin to baka baka sanin lokacin da zai hita jikin kafarka akan muka ita tafiya muna taka tsaya tun in mun taka tsaya mu tsaya mu cire har ma ta kai ga ba ma ka iya tsayawa ka cire ko ta balle ko kuma ta cire da kanta akan muka ita tafiya bayan gari ya waye suka samu wani guri suka karkashin wasu itatuwa suka samu bayan sun samu karkashin itatuwan nan suka ce kowa ya zauna ya dukar da kanshi kasa kananan yara kuma su suna bullowa daga gehe daga wurin daman mu suna da yake mu san gawan mu sanya mu suna da hitowa daga gefe hmm. suna zuwa sai eh, kallon mu suke da bindigu suna ta kallon mu bayan nan kawai suka fara jin karar jirgi ya taho sai suka ce kowa ya kwanta su ma suka koma gefe suka rika hango mu da bindigu su ma ya samu karkashin dutse ko karkashin bishiya ka ɓaɓɓoye suna kallon mu da bindigu har jirgin ya gama yawo bayan nan aka tada wani ɗaya daga cikin babba daga cikin aka ce babba daga cikin ku ya tashi sai aka tada wani yana tashi sai aka ce irga mu ya ga mu ne sai irga mu sai ya ga mu ɗari biyar da ashirin ne cif cif in ɗari biyar da ashirin cif cif sai suka ce to wa zai iya ce da kuma ku ɗari biyar da ashirin lallai wa Allah kuna da ya ko ɗan matan cibok albarka to nan muna nan zaune dai har dare ya yi bayan dare yayi ranar asabar kenan ranar asabar ya yi yamma ta fara kenan mm. sai suka ce sai suka ce mu kwanta a kayan dai mu har daren yayi an sa mun shawo ruwa bayan mun shawo ruwa mun dawo yunwa muke bifa ba abinci mun kwana muna tafiya kawai mu duk ta gaji ga ba ruwan ma ba abin mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa sha ba a hakoro mu da wulani bayan mun dawo ga yunwa muna ji sai dai muka sun tsinta wasu 'ya'yan itatuwa ba 'ya'yan itatuwa ba ganye ko kuma wani abu kacau kacau muka daga samu kawai in dai muka samu ganye mai ɗan testin ko kuma irin ganyen gauda mm. shi muka rika samu muna ci kawai mm. kowa dai ya samu ya ci ni ina makonce ko tashi ban ne zai ki kawata ciwo take ina da skill cell ne yasa wallahi dai aka rika ni kowa ma ni ma ina tauna ba daɗi haka nan muka rika tauna kuma ko ka je ma dai kara ma ishi ba ga shi ba ruwan za su ba mu ba nan dai muna cikin wannan yanayi har dare yayi to bayan dare yayi suka ga jirgi da ya cika yawo gurin sai suka nemi za a canza guri to muna kwance kawai yamma ta hara kenan kawai mun dan kwanta haka sun ce mana makwanta sai suka tada mu bayan sun tada mu mun ɗauka wani abu za a yi kawai suka ce mana musa layi muka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu ana tafiya ana yi ana bugun mu kuma sai aka rika rarraba mu tawaga tawaga tawaga tawaga mm. idan kamar mutum hamsin nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehe gehen su haka aka rika tahiya da mu a layi a dire muna tahiya to bayan mun yi nisa da daren nan daren asabar kenan to lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta to bayan mun je mun sha tahiya mun sha tahiya mun daɗe muna tafiya sai aka zo gurin wani wani guri kawai aka ce mana muzukun na hira suna magana ai gari ne mu jira saura su zo sauran wa'anda ke kan layi can baya su iso gurin su zukun nasu ma eh. su yanke shawarai shin ta tsakiyar garin za su bi ko ciko ta gehen garin za su bi to daga nan ni kuma he na ji kawata gaskiya ciwo take ba inda zan iya zuwa ta addabin ciwo take kawai na yanke shawarar ga wani bedi nan gehe cikin taron ya ce bara an kwanta daga gehen shi in Allah ya taimake ni in Allah ya taimake ni na sha hmm. na tafi to shi kenan sun tafi sun bar nan shi kenan in kuma Allah ya sa sun gani sun ce sai sun na ta yi ko kuma sun halbe ni shi kenan sai na zauna ina zauna gurin nan na fara addu'a na fara karanta wannan wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq da kuma bismillahi allazi la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wala fis sama' da kuma ayatul kursi ina ta karantawa har kowa ya gama halarra gurin sai suka yanke shawara ai ta gefen garin da su kada su ta tsakiyar garin kada a samu matsala in gama yanke wannan hukuncin kawai suka ce a tashi a cigaba da tafiya ga wani nan gaba na saboda addu'ar da ne Allah ya taimake ni sai dai ko Allah ya makantar da shi bai ganna ba haka nan ya kada saura aka ci gaba da tafiya ba wanda ya gani to saboda na san na san akwai wa'anda ke daɗewa cikin daji haka ina nan he daga baya su zo kuma cikin yan uwan namu akwai wa'anda sun gudu sun saɓe to abin da suke guje ma matsala in ka gudu abin da sa ni ma wani gudu ba in ka gudu baka san ina zaka ba cikin daji ne baka san gaba ba baka san yamma baka san kudu ba mm. an yi kwana ana tafiya da kai kai baka san ko ina ba ko ka tashi ko komai tsaunin da zaka hauro ba ka taba hango gari mm. shi yasa akwai waɗanda sun riga ni gudu amma kawai ni saboda Allah ya taimake ni kusa da gari kusa da gari na tsira sai aka taimaka aka ɗauko ni a macin aka kawo ni har gida dalilin da ya sa ni na zo da wuri kenan na tabbata akwai wanda sun gudu ba su hannunsa amma suna ran cikin daji ba su san inda za su zo gida ba abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da shirin domin jin ci gaban da ake samu dangane da wannan lamari yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman sani sha'ibu malumfashi da ya mana hira da ɗalibin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri kewa gwamnatin jihar Katsina da kuma tarayyar Najeriya fatar cimma burin dawo da waɗannan ɗalibai da kuma sada su da iyayensu lami lafiya. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. Masu raro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku su abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mai sallama muna taya ango Abdullahi Nasiru Umar da amaryarsa Zainab Ahmed Muhammad murnar ɗaurin aurensu da za a yi gobe juma'a da karfe ɗaya na rana a masallacin juma'a na zamzam da ke hoto da tsamiyar boka a kanan dabu allah ya bada ikon yi lafiya da zuriya ɗaya ba yanzu a madadin yusuf aliyu harin da ya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum